a cikin goman ƙarshe mafi girman daraja su ne daren ashirin da ɗaya yanzu yau azumi na nawa muke yi na ashirin to idan dare ya to wannan daren sunan shi daren ashirin da ɗaya to irin wannan daren da daren jibi da daren gata waccan wato duk da aka yi azumi ashirin to idan aka wuni ana wannan azumi rana ta faɗi to ya zama ashirin da ɗaya duk da aka yi azumi ashirin da biyu idan rana ta faɗi to daren ya zama daren ashirin da uku duk aka yi azumi ashirin da hudu to in daren ya yi sunan daren daren ashirin da biyar hakan aka yi ashirin da shida to daren sunan shi daren ashirin in aka yi ashirin da takwas to daren sunan shi daren ashirin da tara to wannan dare raki sun fi kowaɗanne dare raki daraja kuma a cikin wannan goma ɗin to a cikin waɗannan dare raki su kuma sai Allah maɗaukakin sarki ya sako wani dare ya bar mana shi a matsayin abin lalube shi yake kira daren lailatul qadari wannan dare Allah ya yi magana shi a wurare a cikin alqur'ani inna anzalnahu fi lailatin mubaraka inna kunna munzilin fiha yufraqu kullu amrin hakim sai Allah ya ce amran min indina Allah ya ce ƙur'anin nan da ka ji ka gani an saukar da shi ne a wannan dare ma'ana daren daraja daren girma the night of power the night of miracle the night of revelation duk wannan daren ne a daren Allah ya saukar da alƙur'ani daga saman bakwai zuwa wani babban ɗaki mai daraja a sama ta ɗaya baitul izza wannan ƙur'anin an zo an ajewa annabi muhammadu shi ne sallallahu alaihi wa in ba haka ba tuntuni Allah maɗaukakin sarki yana da ƙur'anin shi domin ƙur'anin siffa ce lazima gare shi magana shi ce tuntuni kaga akwai to amma Allah maɗaukakin sarki sai ya tattaro shi ya kawo ya zo ya aje shi a daren a sama ta ɗaya wa aka ajiyewa annabi muhammadu aka ajiyewa sallallahu alaihi wasallam shi ne aka rinka ɗibo shi kaɗan kaɗan ana kawowa a cikin shekara ashirin da uku don a nuna maka a hankali ake fitar da ilimi a hankali a hankali a hankali dama Allah ya ce lini sabbita bihi fu'adaka Allah ya yi wa annabi haka ne don ya bi shi sannu a hankali zuciyar shi ta fahimci abin ta ɗauka ya tarbiyyantu don ya zo ya tarbiyyar duniya sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam a wannan daren ne aka saukar da wannan alkur'ani a wannan dare Allah madaukakin sarki a wani wuri yake cewa inna anzalnahu fi lailatul qadr mun saukar da alkur'ani a daren daraja wa ma adraka ma lailatul qadr Allah yace ka san lailatul qadr kuwa lailatul qadr khairun min alf shahr wata dubu wata dubu to sai Allah ya ce samun ibadar lailatul qadari ya fi ainihin watanni dubu ya fi kai ibadar watanni dubu ma'ana kayi wata dubu kana bauta a Allah shekara tamanin da wani abu to in wani ya dace da lailatul qadar to ya fi ka ya hada kashi ya wuce da kai wannan shine daren lailatul qadari ba kada kada ake ba ba bukukuwa ake ba sai dai shi daren yana da alamomi gaskiya kuma daren ana gane alamomin tun da rana na farko dai rana ba ta haske a dukkanin daren da zai biyo baya na wunin lalatul qadr misali idan daren da za a yi yau zai kasance lalatul qadr ne to rana ba ta zafi za ta yi sanyi ko kuma ta lullumi ya zama ba ta fito ba wannan na daga cikin alamomin sannan idan daren yayi za a samu hudu'i shine silence za a ji tsit karnuka ba sa haushi ba hayaniya za ka ji kamar an yi wani abu ne gari ya yi shiru gari ya yi lumana mai yasa nazzalin mala'ikatu mala'iku ne ke saukowa su cika duniya a wannan lokaci warruh sai Allah ya ce har da mala'ika jibril dama Allah ya ce a bisa harshen mala'iku wa ma natanazzalu illa bi amri rabbika annabi sallallahu alaihi wa sallama ya tambayi mala'ika jibril yaya al'amarin ku waɗanne irin lokuta yanzu bayan na bar duniya ba ka ci gaba da sauka kafin in zo yaya al'amari yake sai ce wa ma na tanazzalu illa bi amri rabbika ai mu dama saukan mu ba muna yin ta ne da da muka tsara sai yadda ubangijin ka ya so saboda haka a wannan dare Allah yana zuba wa daren albarka mala'iku gaba ɗaya sai su zubo ƙasa su sako wannan sakowa za ta zama albarka ce ga al'umma baki ɗaya don haka sai zama ne salamun hiya hatta matla'il fajr mala'iku ne za su ta muku sallama Allah zai saukar da salama zai saukar da aminci zai saukar da albarka kamar yadda ka ji a can ya ce inna anzalnahu fi lailatin mubaraka daren yana da albarka ka ji daya na biyu daren yana da salama na uku wannan dare Allah maɗaukakin sarki a cikin shi yake tsara duk wasu al'amura na shi Allah yana da ikon ya tsara a kowane gari Allah yana da ikon ya yadda ya so amma sai yake tsara komai game da za a haifi wane za a halici wane za a yi wane wane zai arziki wance za ta auri wane wane zai rasu a cikin wannan dare Allah yake yi saboda haka as-sayyida Aisha Allah ya kara mata yarda a cikin hadisin Bukhari da Muslim ce idan goban karshe tayi Annabi sallallahu alaihi wa alihi sai ya ɗaura zanin shi fam mai take ishara sai daina saduwa da iyalai shi sai ya koma sai ya kafa ainihin rumfa a cikin masallaci sai ya shiga itikafi to sai aka samu wata shekara annabi sallallahu alaihi wa sallama sai da yi itikafi ba saboda mata sun shigo da abin kuma yana neman ya zama siyasa ko kishi annabi ya zo ya kafa tanti ke ma Aisha ke kafa Zainab ba sai ta ga a to ai ma zan kafa a waccan ma sai ta zo ta kafa waccan ma sai ta zo ta kafa manzo Allah ya shigo ya ce ma hadhihi al akhbiya wadannan tantuna nan turu turu turu aka ce ai duk matan ka ne ce a ah. amma ai ba haka suke yi ba yola ta aka ce a ah, ai wancan da ta shigo ta ga wancan ta kafa sai ta ce cabdi da ni ma sai nayi wancan ma sai sai manzo Allah ya ce to ni na fasa kuma kowace sai ta zo ta janye nata ko kun fahimta jama'a to wannan dai dare gaskiya saboda Allah kar ka sake ayi ba kai mafi karancin sallar wuturi da za ka yi ta raka'a ɗaya idan har ba za ka iya komi ba to ko da wuturi ɗaya ka yi to wace hanya za ka bi ka dace da wannan dare shine ko da kana da kasala a lokutan baya da suka wuce 'yan kwanaki baya sha tara da suka wuce to daga dai yau dai kar wannan kasalar ta same ka ka samu ka miƙe ko da baka yi sallah ashan ba ka yi shafa'i da wuturi amma in kai sallah ashan dan uwa in har ta kasance daren lailatul qadr ce ka same ta saboda ai sallah ashan da daddare ake ba wai sai ba sai ka tsakar dare ba in kana da iko masu tahajjud za su fito kaje kai amma in baka da iko ko wannan ashen da ake ango ku ka in baka da iko je ka dakin ka kai shafa'i da wuturi in ba haka ba zauna ka karanta wani abu na alqur'ani zauna ka yi salatin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam zauna ka tattaro bukatunka shi yasa zaka ga zuwa jiya duk wanda ya kalli inda Ka'aba take jama'a ta cika ta batse saboda bayan Allah duk inda suke sun zo sun tattaro kowa yana kokarin ya samu shiga a wurin Allah madaukakin sarki ya samu waya Allah zai karbe shi a bana in bara al'amura sun rikice to haka don haka jama'ar musulmi wannan da yana daga cikin albarka fi madrasati siyam a makaranta azumi a makarantar zakka akwai nata irin albarka amma babu daren na qadr a makarantar zakka a cikin makarantar sallah babu fakalti na lailatul qadri haka a cikin makarantar tauhidi don ka gane cewa Allah maɗaukakin sarki waɗannan ibadoji da ya haɗa mana su kalmar shahada sallah azumi zaka hajji kowace tana da tata albarkar kar ka sake baka taro can baka taro can baka taro can ba saboda dai ranar lahira ka samu dai Allah maɗaukakin sarki ya karɓe ka